وبعد فيقول المصنف رحمه الله باب الجمعة babin da za mu tashi a kai babi ne da yake magana a kan sallar juma'a da kuma hukunce-hukuncenta a yau cikin wannan darasi na 24 kuma yammaci na nawa ga watan yau rabi'u tsani 18 ga watan rabi'u tsani shekara ta 423 bayan hijira wanda kuma shine yammaci na 28 ga watan 6 shekara ta 2000 da biyu miladiya za mu tashi babul jumu'a a larabci akan ce al-jumu'a jimin da min duk kai musu damma akan ce al-jumu'a jimin kai mata damma mimin kai masa sukuni akan ce al duk wanda ka fada cikin larabci yayi babul jumu'a babu ne da yake magana kan hukunce hukuncen sallar juma'a الحديث الثلاثون بعد المئة حديث دليل الثلاثين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أي عود هو فقال سهل من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم اقبل على الناس فقال يا ايها الناس انما صنعت هذا لتاتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرة wannan babu zai mana magana akan hukunce-hukuncen juma'a sanin ku ne cewa sallar rana ta juma'a ita ce mafificiyar rana domin da yawa daga cikin malamai ma sun yi nunin cewa hatta ranar idi guda biyu ba su fita falala ba waɗansu malamai ma suna ganin ko da arfa ma ba ta fita falala ba amma waɗansu kuma suna tattauna ne kan cewa da juma'a da arfa wanne fi waɗansu ce juma'a waɗansu ce arfa rana ce da mai falala kuma ita ce ranar da za a tashi kiyama a cikinta yana daga cikin falalata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa dukkan mummuni mace ko namiji da ya mutu ranar juma'a to ana kirga shi a matsayin yayi shahada an gane ku kuma ita ce idi na mako mako wanda yake maimaituwa a kowane mako dama idi cikin musulunci guda uku ne al-idani al-fitr Wannahar da kuma aljumu'a wato idin karamar sallah idin babbar sallah na ukun su shine idi mai maimaituwa kowane mako juma'a kenan hadisi na 130 an karbo daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi al-ansari Allah shi kare da gare shi wannan sahabi shine karshen wanda ya mutu cikin Madina cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu shekara ta 91 bayan hijira yana dan shekara 100 cif a duniya lalle ya more manzon Allah ya ce khairun nas man tala umru wa hasuna amalu mafi alkhairin mutane wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikin sa yi kyau ai da an ce sahabi ka sa akwai kyan aiki an karbo daga Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi Allah shi kare da gare shi anna rijalan tamarau fi minbari rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu mazaje cikin sahabbai tamarau sun yi jayayya da juna lafazin almira yana zuwa da ma'anar aljidal jayayya yana zuwa da ma'anar mai da zance ko da ba da sigar musu ba ko ba da niyyar jayayya ba in ce kaza ka ce kaza tamarau fi minbari rasulillah sun tattauna da juna dangane da mimbarin Manzan Allah wanda yake hawa ya hudubar juma'a min ayyudin huwa da wani itace aka yi shi waɗansu ce da itace kaza waɗansu ce da itace kaza suna kokarin tantance itacen da aka yi shi an gane ku faƙala sahal sai sahal ya ce min tarfa'il ghaba ai an yi wannan mimbari ne daga tarfa'il ghaba goruba irin ta daji a tarfa wato al'asal kenan al'aslu bisa an gane ku da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya magana fa aradu fa arsalna alaihim sayl al-arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil al-asl goruba kenan waɗansu kuma suka ce itace ne da ke kama da goruba an gane ko tarfa'il ghaba goruba ta daji don su a laraba akwai ta gida daban akwai ta daji daban suna gane ta a tsakaninsu tunda itace ne da yawaita a garin su da itacen dabino da itacen goruba da itacen giginya duk suna da kamanceceniya da juna ta fuskar tsawo da makamantansu sai dai ƴaƴansu kawai suka sha bambam an fahimta ko ƴaƴan giginya sun fi dukkan sauran girma sannan ƴaƴan goruba na bai da su sannan dabino kuma kasa da su sahal ibn sa'ad yace itacen da aka yi mimbarin manzon Allah da shi min tarfa'il ghaba ne wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qama alaihi na ga manzon Allah ya tsaya kan wannan mimbari fa kabbara yi kabbara dan shiga sallah wa kabbara nasu wara'ahu mutane suka yi kabbara bayansa wa huwa alal minbar alhali yana kan minbari summa raka'a sannan sai ya ruku'i fa nazala alqahqara sai ya sauko da da baya da baya alqahqara wato tafiya da da baya da baya ba tare da ka waiwaya ba hatta sajada fi aslil mimbar. har ya sujada a gindin mimbarin wato lokacin da yake tsaye tsayewar sallah da ruku'in da yayi da dagowa daga ruku'i da yana kan mimbari amma da zai sujada bai yi kan mimbari ba sai yau da baya da baya ya sauka daga kan mimbari din mimbarin manzon Allah kuwa dama wato ainihin matatakala guda uku ce daya biyu uku wannan shine mimbari na sunna ga ka'ida din mimbari ko na juma'a ko na idi ko na menene da za a yi a masallaci idan ya wuce hawa uku to sai a dawo da shi a hawa uku don ya dace da sunna dan da ya zama biyar ko shida ko bakwai to ya zama na bid'a kenan an fahimta ko manzo Allah sai ya sauko yin sujada a karkashin minbari sun ma'ada bayan ya gama sujada zai shiga ka ta biyu sai kuma ya koma ya hau kan minbari hatta farga min akhir salatihi har ya kammala karshen sallarsa a haka sun ma aqbala ala an sannan sai ya waiwayo ya kalli mutane yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna ma sanatu a li ta'tammu bi ku sani dai kadai na aikata hakan ne dan ku kwaikwaye ni wa li ta'allamu salati kuma domin ku san irin sallata in kun tashi ku yi irin yadda nake yi wa fi lafzin a wani lafazi na hadisin fa salla wa huwa alaiha sai yi salla yana kan wannan mimbari sun makabbara alaiha yayi kabbara kan mimbari ثم رفع وهو عليها يدغو daga ruku'i kan minbari thumma nazara al sannan ya sauko kasa da da baya da baya yayi sujada a karkashin minbari din an fahimta ko to wannan hadisi a nan gurin abin da yasa mai littafin ya kawo ko kuma abin da yake da alaka da babin juma'a a nan gurin magana akan mimbari cewa dai idan an yi masallaci na juma'a ana masa me mimbari shi ko mimbari takala guda uku ne wannan dai shine babban dalilin da yasa mai littafin ya kawo shi a nan a babul juma'a amma ban da wannan akwai fa'idoji da dama cikin hadisin wanda zamu karanta yanzu kamar yadda mai sharhi zai bayyana su an fahimta ku yace ma yu'khadhu min al abinda za a iya koyo cikin wannan hadisi na farko tabahuthu na fil ilmi wa adabuhum fi ruju'i ila al-ulama allazina akhadhuhu min qablihim yadda tabi'ai suke tattaunawa cikin ilimi tunda shi sahal ibn sa'ad da ce waɗansu mutane sun tattauna ihtimalin lafazin na iya daukan sahabbai ne amma ihtimalin sa kuma nabi na iya daukan tabi'ai ne anna rijalan tamaru fi minbar rasulillah amma tunda har aka ce sun yi jayayya wannan ya nuna cikin tabi'ai ne tunda su ba su da annabin ba ballanta nasu ga minbarin sa min ayyi hu wato wannan yana nuna halaccin tattaunawa a cikin magana ta ilimin addini dan mu karu juna ilimi dan mu karu juna bayani in ce ka ce tattaunawa ta hanyar kowa ya kawo dalili kan abin da ya tafi a kai wannan halal ne wa adabuhum fi ruju'i ila ulama da kuma ladabin tabi'ai wajen komawa zuwa ga masana allazina akhazuhum min qablihim wanda suka koyi ilimi tun kafin su kaga da suka yi jayayya karshe sai sun halbin sa'ad tun da shi sahabi ne ya dara su sai yanke musu hukunci cewa ga membarin manzon Allah na itaciya kaza ne sai wannan ya nuna idan kun yi jayayya cikin harkar ilimi kuma kowa ya kasa saki kowa ya kasa kamsar da juna an uwansa kan batu to sai ku ɗaukaka zuwa ga wanda ya fi ku ilimi wani malamin ku da kuke ganin ya fi ku bincike sai ku je gare shi sai ya kare ku ku duka an fahimta ko to tattauna ta ilimi ko yanzu ta yi ta yi sauki shi kuma ilimi da tattauna ne ake karuwa yanzu yana ce akwai majalisi ko majalisa ta musamman ta masu wa'azi to a ce a ware wata rana a mako don a tattauna ko a ware wata rana a duk bayan mako biyu don a zo a tattauna ko wata daya wannan ranar sai dama kafin ranar ta zo da kwana bakwai ko kwana ko sati biyu sai a ce sati mai zuwa za a tattauna ne akan hukuncin kada ƙuri'a cikin musulunci karkashin demokarasi tsarin da ba na Allah ba mai ayoyi suka ce mai hadisai suka ce mai za a hango na rayuwar musulman farko sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wanda zai goyi baya ko yake goyen baya mai na ka'idoji za a dogara da su a usulul fiqhi ko kuma ka'idoji fiqhiyya waɗanda za a rabuke da su wajen halattun ka tsaya zabe ko kar tsaya wajen halattun ka kada ƙuri'a ko karka ka kada a ce kowa ga littattafai kai je ka dubo littafi kaza kai dubo littattafai kaza ga littattafai a malikiyance ga na shafi'iyya ga na hanafiya ga littattafai na marubuta da ga abin da aka yi fatawa a yanzu kuma ga littattafai na fatawa wanda kwamitin fikihu na rabitat alamil islami na duniya fikihun duniya suka tattauna ga wanda kwamitin dakkan malamai na kasar Saudiya suka tattauna ga kuma waɗansu marubuci wani marubuci a al Azhar wani a al Madina wani a Indonesia wani a Pakistan sun yi rubuce rubuce littafi kaza a yaya a zo a tattauna kaga da haka sai ilimi ya ci gaba amma idan ba a leko komai ba aka zo aka zauna kawai musu za a yi tashi a fata yawon baki ba tare da an samu sakamako ba karshe ma kila yi gaba da juna kila yi fada da juna kila wani ya ce wani ya ce kaza ne dan ya saba mu babu ikhlasi babu bincike sai ga ba za mu ci gaba ba amma akwai ikhlasi akwai bincike to sai mu ci gaba haka sahabbai suke sakan zo su zauna ɗaya cewa dan uwansa ijlis umilu sa'atan zo mu zauna ko da awa ɗaya ne bukara junan mu ilimi mu tattauna kan harka ta ilimi kai ka ce kaza ne in ce kaza a madadin yi da mutane a mutanen zage a madadin zage zage an ce sun ce kila kana da bata lokaci Allah gane da na biyu jawazu Tifa'il imami anil ma'mumin fi salati a cikin hadisin zamu koyi cewa ya halatta liman ya hau wani wuri da ya fi tudu sama da inda mamu suke lil hajati in akwai bukatan haka din ka ta'alimihim kayfiyata salah kamar idan liman na so ya koya mamu yadda ake yin sallah sai a ɗora wani benci sama da shi sai ya hau sai dan kowa ya rika hango shi yadda ya ruku'i yadda na sahon gaba na ganin shi kamar yadda na sahon baya ma yana ganin shi ya halatta a yi haka liman ya wani wuri da ya fito tun da gashi manzan Allah ya hau kan mimbari ya yi sallah inda bai halatta ba da ba zai hau ba fa in lam yakul li hajatin fa yukrahu in ko ba wata bukata to ya zama makruhi lima rawa abu dauda an hudhaifa anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qaal idza amara rajulul qauma fala yakumanna fi maqamin arfa min makanihim hadisin abu daud yace manzo Allah yace idan mutun yawa mutane limanci kare tsaya a wani wurin da yafi nasu tudu na uku jawazul harakatil yasirati lil hajati fa innaha la tadurru salata halatin yin motsi ba mai yawa ba lil haja idan bukatan hakan ta kama fa innaha la tadurru salata motsi da ba mai yawa ba ya cutar da sallah dan anan nan gurin gashi manzo Allah ya motsi ya hau kan minbari ya sauko ya hau ya sauko haso nawa haso adadin raka'o'in idan raka'a hudu ce so hudu yake ne in raka'a uku ce so uku in raka'a biyu ce so biyu tunda ba fayyace mana wace sallah bace ba so adadin raka'o'in kaga wajen hawa taku uku wajen saukowa taku uku hawa da saukowa taku shida idan raka hudu ce shida haso so hudu wato ashirin da nawa kenan ashirin da hudu kenan motsi so ashirin da hudu don bukata ta kama kuma wannan babu laifi to haka idan kana cikin sallah sai ka ga maciji ya shigo ko kunama ta nufo ka gadan gadan kuma zaka iya mata duka ɗaya ta mutu ka ci gaba da sallar ka ba komai a kanka sai ka buge ta ka ci gaba da sallar ka ko ne kwankwasa kofa yana da bukatar ya shigo kuma ka gane kuma ka yadda ya shigo gidan naka ko ɗakin ka kuma ba nisa tsakaninka da kofa ta kuɗe ko bi ne ka buɗe kofa ya shigo ya zo zauna babu laifi duk wannan yana cikin hudud na alharakatul yasira lil hajati fa innaha la tadurru salah na hudu wujubu tibahin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wajibcin bin annabi wa anna af'aluhu min sunanihi allati tuttaba ayyuka na annabi yana cikin sunnarsa wadda dole a bi wa yuhafazu alaiha kuma a kiyaye ta don gashi sahabbai suna ganin sa yayi kaza yayi kaza bayan ya gama ya wayo ce nayi kaza dan ku yi koyi da ni wannan sai nuna dukkan aikin da annabi yake me yake da shi koyi da shi yake da shi sai dai abin da ya shi bin kuta tabi'a albashariya abin da ya a dabi'ance irin dabi'a ta dan adam wannan ba za a ce komai sai kai koyi da shi ba amma abin da yake yayi da su sigar addini da mustahabbantarwa to dole sai an yi koyi da shi na biyar wa fihi husnu ta'limihi sallallahu alaihi wa sallam kyakkyawar koyarwar annabi fa innahu jama'a bainal qawli wal fi'l ya hada musu tsakanin aiki da magana yayi abin aikace da ba sai ya shiru ba amma tare da haka sai wayo ya ce ya ko mutane na yi haka dan ku ne ne ku san irin sallata kaga jama'a bainal qawli wal fi'l kai alladhi yusawwiru lahum bihi haqa'iq al ashiya wanda da irin wannan ne annabi ke koya mutane hakikanin al'amura dan su koya na shida fihi dalilun ala jawazi iqamati salati li ajli ta'limi wato a cikin nan gurin akwai halaccin a iya tsayar da sallah ko ba dan lokacin ta ba dan a koya wa mutane ita wa annahu la yunafi al-ikhlas wal khushu' hakan baya cin karo da ikhlasi ko kuma khushu'i bal huwa ziyaratu ibadatan ila ibada qari ne na ibada zuwa ga ibada yar uwarta kun gane ko a takaice dai abinda wannan hadisi ke da alaka da shi ta fuskar juma'a mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake lallai idan an yi masallacin juma'a to a samar masa mimbari kuma ba sharadi bane a ce sai itacen da manzon Allah ya yi mimbari da su za a yi duk itace din nau'in katakon da kai da shi ya halatta babban abinda da ake so kar ya wuce mata takala guda uku الحديث الهادي والثلاثون بعد المئة حديث نتلاتين دقيقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل an karbo daga Abdullahi bin Umar Allah shi kare da gare shi ce manzon Allah ce cikin ku duk wanda ya zo juma'a fal falyaghtasil to tabbatar zai iya yayi wanka wanda duk yayi nufin ya zo masallacin juma'a to ya tabbatar yayi wanka fadin sa cewa falyaghtasil umarni ne umarni na annabi ko ana daukan shi a matsayin wajibci har sai in an samu karina allati tasrifuhu min alwujubi ila alistihbab wanda zaka cire shi daga wajibci to sannan sai a ce ya zama mustahabi sannan kuma ga hadisin da yake cewa ghuslu yawmil juma'ati wajibun ala kulli muhtalim wanka a ranar juma'a wajibi ne kan dukkan baligi da yace muhtalim ba yana nufin wanda ya mafarki yanzu ba ah, wanda bai wanda ya mafarki kan ranar juma'a da ba ranar juma'a ba dole bai wanka ashe me ake nufi da muhtalim anan baligi wajibi ne ya wanka ranar juma'a to kaga wancan hadisi ya ce wajibun wannan hadisi ce fari ya tasil lalle ya wanka idan aka hada su su biyu wato suna nuna wankan juma'a ya zama wajibi kenan wanda akan haka wato yan mazhabin zahiriya suka tafi cewa wankan juma'a tilas ne ba wani mustahabi dole ka yi wanka ranar juma'a sai dai daga cikin su akwai wanda suka yi wata kwabar daban suka ce amma wankan ana yin shi ne domin yinin ba domin sallar ba abin nufi ko da ka dawo daga juma'a kai ya halatta a kowane lokaci ka yi shi a cikin yanki na rana matukar rana bata faɗi ba sunan sa yawmul jumu'ati ko karfe biyar da rabi ne kai wanka <laughs> haka su suka fahimta to amma gaskiyar zance ana yin wankan ne domin sallah din ba domin ranar ba kuna fahimta da kyau ya rage na menene hakikanin al'amari idan muka ce wannan hadisi ya ce falle ya mutum ya yi wanka wani hadisin ya zo ya ce a wajiban ala kullum mutalim wannan lankan lalle ya nuna wajibci to amma karina wadda da ita malamai suke cire shi daga wajibci su mayar da shi mustahabbanci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man igtasala man tawadda yawmal jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal dukkan wanda ya alwala ranar juma'a ma dalla da alwalar da yayi kuma ta yi daidai ta wadatar ta gamsar amma wanda ya wanka to wanka ya fi haka ya faɗa to sai suka yi tarko tarko a nan gudun Wadanda suka ce wajibi ne idan ka kawo musu wannan hadisin su ce wannan hadisin bai kai karfin wancan ba wancan fa bukhari da muslim wannan ko bukhari da muslim ba su ruwaito ba in ko an samu ta'arudi to ana gabatar da ruwayan bukhari da muslim akan ruwayar wani malami da bai kai su daraja ba suka ce ya muna maka maganan ma mattafaqa alaihi shaykhani kai kana kawo wani hadisi daban man yadda manzo Allah ya faɗa kuma ingantacce ne inda ba wannan da zamu yi aiki da shi amma wannan ya fi shi karfi kun fahimta ko na ɗaya kenan na biyu suka ce duk da wancan ya ce man tawadda a yawmal juma'ati fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal yace kalmar wajib da ke cikin nan fa ba za mu iya ture ta ba dan wancan bai ture ta ba kalmar falli ightasal da ke cikin nan ba za ta iya turuwa ba to amma su shekul islam ibnu taymiya suka ce yana nan a wajabcinsa ga wanda yake cikin datti mu ɗauke shi wajibi ne duk wanda ya taho daga mayanka ya je ambatuwa ya yi ta'amali da nama duk wanda ya taho daga gareji ga rana ta da shi ga bakin mai ga fetur ga warin kananzar da fetur da wane ne duk wanda ya taho daga ina ne wajibin ala kulli mutadin amma wanda yake tsaf tsaf bai yi datti ba sana'arsa ba ta shiga datti ba ce ba ba wanda kura ta tare da shi to ba wajibi ba musta mustahabbi ne in bai bai alwala ya halatta suka ce yin haka shine zai sa dukkan aiki da hadisan guda biyu ka ci moriyar hadisan biyu yadda kai imani da su kuma dukkan ya aiki da su a aikace yayi ko bai ba الأحكام المأخوذة من الحديث hukunce hukuncin da za a dauka cikin hadisin na farko zahirul hadisi wujubul ghusli li juma'ati jumu'ati wal aslu hamdul hadisi ala zahirihi wa taqaddama al khilaf fi dhalika wa adillatuhu mala yace zahirin hadisin na nuna wajibcin yin wanka domin sallar juma'a asali kuma shine ka dauki hadisin bisa ga zahirin sa na wajibci din amma an sabani ya riga gabata kuma an yi bayani kansa na biyu wa fihi dalilun ala anna al-ghusl yakunu li dalili a cikin hadisin akwai abin da yake nuna cewa ashe wankan ana yin shi ne domin sallah din wa yuqaddamu alaiha ana gabatar da shi kafin aje sallah wa huwa sahihu wannan shine sahihin zance li'annahu maqsudun laha domin shine maqsudun wankan ita sallah ita ce maqsudun ayi wanka ko wankan dan aje ayi sallah la liyawmiha ba wai ana yin wankan bane kawai dan yin juma'a din khilafan lizahiriya alladhina yarawna anna al-ghusla yakfi walau ba'da salati sabanin zahiriya wanda su suna ganin kawai in dai ka wanka a ranar juma'a ya wadatar ko da bayan ka dawo daga masallaci ne na uku fihi dalilun ala anna al-afdala an yakuna al-ghuslu qabila adh-dhahabi ila salatiha hadisin na nuna ashe wanka ya kamata a yi shi dab da za a tafi sallah shine qabila adh an fahimta ko na hudu min hikimati mashru'iyyati hadha al-iktisal wato yana daga cikin hikimar shar'anta wannan wanka yustadallu ala annahu yanbaghi lil insani an yati ila mawaqin al-ibada wa salati ala ahsani halin wato wannan ana iya kafa hujja da shi bisa ga cewa ya dace ga mutum idan zai zo wurare na ibada da wurin sallah ya zo a cikin kama mafi kyawu wa ajmal hay'a wato kuma da kama wadda take mafi ado Allah ce ya bani adama ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid shi yasa manzo Allah ke yin aswaki kuma ya zai da tufafi masu kyau na biyar anna mashru'iyyat al-ghusl liman arada itiyana salati wato shar'antuwar wanka ga wanda ya nufin ya ji juma'a ne amma ghairuhu wanda ko ba zai juma'a ba fala yushra'u lahu al-ghusl ba a cewa ya wanka وقد صرح بذلك in الحديث عند ابن خزيمة وهو ya لم يأتها فليس عليه غسل hadisi a cikin abin nan din littafin ibnu khuzaima ya nuna haka wanda manzo Allah ya ce mallam ya atiha fa laysa alaihi ghuslun wanda ba zai je juma'a ba babu wajibcin wanka a kansa da haka dai gaskiya zance mafi inganci shine wankan yana nan a wajibinsa ga wanda yake yana cikin datti ko wanda yake a tattare sa ko jikinsa akwai wari wanda zai cutar da mutane amma wanda dama ya yi wanka da safe ko ba na juma'a ba kuma sannan baya cikin datti in lokaci ya kure masa ya alwala ya masallaci babu wani wajabcin wanka a kansa an gane ku alhadisu sani wata latuna ba a dalmiya hadisi na ɗari da talatin da biyu عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين an karɓo daga jabir dan abdullahi Allah shi kare da gare shi yace wani mutum ya zo manzon Allah na cikin huɗuba ga mutane ranar juma'a fa qala sai manzon Allah ya tambaye shi a sallaita ya fulan shin wani ka koyi sallah raka'a biyu tahiyatul masjid qala la sai ce ban yi ba qala sai manzo Allah ce qum farka raka'ataini tashi kai sallar raka'a biyu wa fi riwayatin a wata riwaya fa salli raka'ataini tashi kai sallar raka'a biyu dalilin kawo wannan hadisi cikin wannan babi dan ya nuna mana shar'antuwar yin sallah raka'a biyu ko da liman ya fara hudu ba dama in bai fara hudu ba wannan kowa yadda za a yi amma in ya fara hudu ba ne malamai suka yi sabani al malik da imamu abu hanifa suna ganin abin da ya fi dacewa shine mutum ya zauna tunda a lokacin ana cikin huduba suka ce sauraron huduba wajibi ne kuma yin wannan raka'o'i guda biyu sunna ne ko mustahabi bai kamata ba ka kyale ka je wajen aikata mustahabi ka kyale wajibi tunda a cikin huduba akwai karatun alkur'ani dole liman ya ja wata aya don yawa mutane bayanin wani abu Allah kuwa ce wa idza qira alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kuma suka ce bugu da ƙari manzon Allah ya nuna idan limami na hudu ba ko da abokinka na zance kace masa yi shiru manzon Allah ce faqad al-ghauta kai abin da ke kira lagawu wa man lagha la juma'ata lahu wanda ko yi lagawu baya da juma'a sai dai a bashi ladan sallah azhar kamar yadda wani hadisi ya nuna duk wanda ya surutu liman na hudu ba to dai shi juma'ar sa dai kan ta tashi daga aiki zai yi sallah a bashi ladan azhar ba za a bashi falala na juma'a ba haka manzo Allah bai na cikin hadisi sai suka ce to tunda manzo Allah ya hana daidai ka ce wa mutum yi shiru to ballantana ka zo ka ci gaba da sallah kuma kun gane hujjar su amma imamu Ahmad bin Hanbal da imamu Shafi'i su suka ce za mu yi aiki da wannan hadisin yadda ya zo dinnan a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin hudubar shi da kansa yayin da wancan bawan Allah ya shigo a wata riwaya an bayyana sunansa shine Sulaik al-Ghatfani da ya shigo ya zauna sai manzo Allah ce kai sallah raka'a biyu yace ban yi ba yayin yake hudu ba yake masa magana yace tashi kai raka'a biyu bayan ya tashi yayi ma ko ya umarce shi da yi sai manzon Allah kuma ya waiwaya ya kalli jama'a kamar yadda yazo cikin riwayar Muslim in ban manta ba yace daga yau duk wanda ya zo cikin ku ranar juma'a limami na hudu ba kar ya zauna har sai ya sallah raka'a biyu in ma ka ce wancan abin khususiya ne na wancan sahabi shi kadai aka sa to yanzu kuma wannan umarnin fa da zo sabo shi kuma ya zaka da shi kuma idan abokin zance ya ce da kai yin rakawai guda biyu mustahabbi ne sauraron juma'a kuma wajibi ne sai ka ce da shi ni ban sallama ba cewa mustahabbi ne su ma wajibi ne ita ma raka'a guda biyu ta hiyatu masjid wajibi ce menene hujjanka manzon Allah ce kun farka raka'ataini wannan fi'il al-amr dai a usulance usulul fiqi kuma al-amru yaqtadul wujub ya zama wajibi kenan sai ka samu karina wanda za ta fitar da shi ta bayar da shi mustahabi in ba haka ba ka cewa mustahabi ne yana bukatan dalili ne da da'awar wajibi hujjata manzo Allah ce kun farka raka'ataini ko kun a raka'ataini ni ina da hujja kwakwara amma kai da kai da awar mustahabbanci mai a hujjarka baka da ita in kuma kana da ita ka kawo miji ko da ba yau ba amma dai baka da ita ni a iyakacin sani na baka da ita to kaga wajibi ne wancan ma wajibi ne bugu da ƙari manzan Allah da kansa shi yake hudubar ba wani mai huduba da fi manzan Allah iya huduba amma wancan mutumin ya shigo ya zauna dan kuɗin ya saurari manzo Allah manzo Allah ce tashi kai wato inda za ka zama limami a yau kana hudu ba kan wannan mimbarin idan wani shigo ya zauna kai ma ce da shi tashi kai hujjar ka wannan hadisi ina fatan kun fahimta wannan shine ya dace da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma malamai suna tattaunawa cewa tahiyatul masjid ana yin ta ne domin gaisuwa ga masallaci to ranar juma'a galibi masallaci yakan cika ya batse har waje har kan titi to idan na zo ban samu wuri ba sai kan titi zan iya zama na duba da cewa ban shigo masallaci ba ko zan tashi in yi waɗansu malamai suka ce za ka tashi kai domin da a ce za a samu saho yayi yamma da masallacin nan daga nan har zuwa benishek wajen kilomita hamsin ko saba'in to dole hukuncin da ya shafi ne ya shafi wancan sahun an gane ku da a ce ba kowa ne a gaban mutum ya tsaya ya sallama ai ba ya da sallah to amma akwai sahu da ya kai haccan can gurin as-sufufu muttasila to haka za a ta ina fatan kuna fahimta da haka da yayan uwa wannan hadisi na nuna mana shar'antuwar yin sallah nafilar a guda biyu ko da liman na cikin hudubar juma'a maganar malaman da suka ce makaruhi ne a gaskiya magana ce ba mai karfi ba da haka sai a ɗauki maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ma yukhadhu min alhadis abinda za a koya cikin wannan hadisi mashru'iyyatu khutbatay aljum'a wa anna hadha min haka ne kuwa shine wannan hadisin ne mashru'iyyatu khutbatay aljum'a shar'antuwar yin hudubar juma'a an gane ko tun daga shi ya ce wan nabi yakhutubu an-nas yawmal juma'a wa anna hadha min shi'ariha alladhi yalzamu al-ityan biha wato yan haka dan yana daga cikin alamomi da ke bayyanar da juma'a a yi mata huduba wanda lalle ne alzinci zuwa da wannan shi'ar din na biyu istihbabu rak'atay tahiyatul masjid wa ta'akkuduha mustahabbancin yin raka'o'i guda biyu na gaisuwar masallaci da karfafuwar su لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالإتيان بها حتى في هذه الحال dan manzo Allah ya umarni a tashi ayi koda ko ana cikin hudu ba na uku annal julus al khafifa la la yuzhibu waqtaha wa sunniyataha dan zama da yi kaɗan sakamakon rashin sani ko ka manta sai daga baya ka tuna ko kuma liman ya ce tashi ka yi wannan zaman da zaka yi baya gusar da shar'antuwarta da sunnarta li'anna ar-rajula jalasa dan wannan bawan Allah dai shigo zama yayi fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yaquma sai manza Allah ce tashi wa yusalli ya tashi ya salla na hudu jawazul kalami halar khutbati lil khatibi ya halatta limami yayi magana ko da ana cikin huduba wa man yukhatibuhu kuma wanda liman yayi masa magana shi ma ya halatta ya mayar masa da martani ko da ana cikin huduba wato wanda ya baiwa liman ansa ba a kirga shi a matsayin wanda ya lagawo a da kawo hadisin da ya ce ko da kuwa cewa kai wa dan wanka yi shiru to kai lagau to amma idan liman ne ya maka magana ya halatta ka maida masa da martani cikin magana wannan babu laifi na shida na biyar kai annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yaskutu an khata'in yarahu fi ayi hal manzon Allah baya yin shiru idan ya ga an yi wani kuskure ko ta wani hali zai yi kokarin ya fadakar na shida Allah ya zida fi salati ala raka'ataini tahiyatul masjid ana yi raka'a guda biyu ne kadai li'annahu la budda min al-insat lil khatib dan zaka zo kuma ka zauna kai sulu ka saurari limami kuma ya hudu ba an fahimta ku الحديث الثالث والثلاثون بعد المئة حديث ندريد ثلاثين دعوكو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس hadisi daga abdullahi da umar Allah shi kare da gare su shi da mahaifinsa ya ce manzan Allah ya kasance ya khutubu ne yana yin hudubobi guda biyu ne wa huwa qa'imun duk a tsaye yafsilu bainahuma bi julus yana rabe tsakaninsu ta hanyar zama wato juma'a akan yi huduwa guda biyu ne ya yi ta farko sanai da dan jima sai ya zauna sai kuma ya tashi ya ta biyu an gane ko amma hudubobin duk ana yin su ne a tsaye sai wani uzuri ya sa liman ya kasa ya tsaye yana cikin yi wato kamar jiri ya dauke shi zai fadi ba sai zauna ba domin larura ce wannan su bihul mahzurat wannan me yake hudu ba biyu ake yi kuma hudubobin nan duk ana yin su a tsaye haka hudubar juma'a take ka'idar ta yi ta a tsaye kuma yakan rabe tsakanin guda biyan ta hanyar zama zaman nan da liman ke ba a karanta komai a cikinsa kawai zai zauna ne dan zama kaɗan sai kuma ya tashi ya kawo hudu ba ta biyu lokacin da ya zauna shi ba abin da zai ce ko mamu ba a ce su ce komai ba daga hannu da mutane suke suna yin addu'a bid'a ne ba an anzalallahu biya min sultan shiru ake yi ibadar a lokacin shine shiru din in kai wani abu ba shiru ba za a tambaye ka waye ya saka an bayyana ko to amma za ga wani lokacin shi limamin sakamakon rashin sani shi zai cewa mutane ma ko istaghfirullah yaghfir lakum wa as'aluhu yajib lakum wa kaza wa kaza wa kaza kaga ya ba mutane umarni to su kuma sai su tai wani lokacin kuma shi liman ba shine zai ce ba amma yana zama sai ga mutane su daga hannu haka ba za su sauke ba sai ilimin ya tashi sai kuma a shafa kuma sai a abu komai na addini ana yin shi ne bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba kuma komai ana yin sa ne bisa ga karatu ba bisa ga nagawa ne yana yi nima na yi ba in kaga wani yana yi baya wadatarwa inda annabi ne kai zamanin shi kaga yana yi baka bukatan fatawa sai ka ci gaba da yi har sai in ya dakatar da kai tukuna dan sahabbai in sun ga yana yi kai tsaye ba sa tambaye sama <laughs> ana cikin sallah fa manzo Allah ya shiga sallar sa sahabbai ma duk sun shiga su manzo Allah ya yi wani adadi na sallah sai ya cire takalmansa sahabbai ba su yi wata wata ba sai suka cire nasu ba su san me yasa ya cire ba dai sun cire ba ruwan su ba sa jiran ma su tambaye shi me dalili don su sun fahimci kawai ana bin annabu ne kai tsaye sai da gama sallah sai manzo Allah ce naga kun yi wani abu dazu ana cikin sallah kun cire takalman ko me yasa suka ce kai ba ka cire naka ma muka cire sai ya ce ya aini mala'ika ne yazo ya faɗa min takalmin na da najisa a jiki ku kuma ya faɗa muku naku da najisa a jiki da haka idan ɗayan ku yazo zai sallah nan gaba sai ya duba takalmin sai ya gani idan akwai najisa sai ya cire in babu ya sallar takalmi haka babu komai to kaga wannan hadisi sai nuna ana yawa annabi a kai tsaye haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a tsaye ne salloli na farilla rashin lafiya ta kama sai ya salla a zaune sai sahabbai suka ga to ayyuma lafiyar makalau sai suka tsaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sallah ce saura kiris ku aiki irin na farisawa da rumawa so ne waɗanda idan shugaba na zaune sai a tsaya a bayansa a zazzare ido mutane sai a tsaye farisawa da rumawa suke yin wannan yace daga yau an sanya liman ne don ya kasance abin koyi gare ku idza raka farkahu wa idza sajada fasjudu wa idza salla qa'iman sallu qiyaman wa idza salla qa'idan sallu qu'udan ajma'un idan liman ya sallah tsaye ku ya tsaye in yayi a zaune ku ya zaune amma ba daidai bane ba limami ko uzuri ne yasa liman ya zauna to duka ba mu sai su zauna yanzu mu kaddara anan liman zai mana sallah ya yi raka biyu ya shiga ta uku sai jiri ya dauke shi ya kamar zai fadi sai ya zauna ya ci gaba da yin sallah a zaune muka yi subhanallah muka tabbatar a wannan zaman nashi baya jin tasbih ba wai kuskure ne ba jiri ne ya dauke shi to dukkan mu sai mu zauna a yi sallar a zaune haka fikihun mas'alar yake a sunna an gane ko kun ga dole sai muna karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mu fahimci yadda al'amura suke Allahumma amin to wannan kenan wannan hadisi da muka karanta mala yace ma yukhadhu min alhadith na farko wujuhul khutbatayn fil jumu'a qabla salati wajibcin yin khutba guda biyu a ranar juma'a kafin yin sallah din wa annahuma shartan li sihhatiha yin hudubar sharadi ne na ingantuwar juma'a kamar idan ba yi hudubar ba juma'a ba ta inganta ba qala al-halabi lam yunqal annahu sallaha bila khutba al-imam al yace ba a ruwaito daga annabi ba cewa ya taɓa yin juma'a ba tare da huduba ba walau kana ja'izan la fa'alahu walau marra in ko da ya halatta da ko so ɗaya ya taɓa yi li bayanil jawaz dan yanzu na halacci din wal wujubu huwa mazhabu ammatil ulama cewa hudubar juma'a wajibi ce shine mazhabin da dukkan malamai suka tafi kai. na biyu istihbabu qiyamil khatibi al khutbatayn mustahabbancin liman ya tsaya a tsaye lokacin da zai hudubobin nan duka biyun wa mazhabu shafi'i wujubul qiyam ma al qudrati wato imamu shafi'i shi yana ganin zaman wajibi a tsayewar wajibi ne in mutum na da iko in ba da iko ya zama mustahabi sauran malamai kuma suna ganin tsayewar kanta mustahabi ce ba dole bace ba da akwai wanda suka ce abin da yake wajibi shine hudubar da kuma raba su suka ce idan limami na tsaye ya yi hudu farko ko da bai zauna ba idan ya dan yi shiru sai kuma ya ci gaba da alhamdulillah wasu salatu zai yi ta biyu babu komai a kansa kuma ba da a samu alfasul bainahuma bi sukut sawa'un jalasa al-imam aw lam yajlis kun bin wannan ko na uku istihbabul julus al-yasir bain al-khutbatayn mustahabbancin zama kaɗan. ba tare da daɗewa ba cikin tsakanin hudubobi guda biyu lil fasli bainahuma da rarrabe tsakanin su wa wajabahu ba'd ulama waɗansu malamai sun ce wajibi ne wannan zaman wal jumhuru ala annahu sunnatul la wajib malamai suka ce a'a wa jumhurin malamai suka ce wannan ba to ba ba ba ba wajibi bane sunna ne an gane ku الحديث الرابع والثلاثون بعد المئة حديث إن تلاتين دليل تلاتين دهدو wato shi wancan hadisi da ya gabata abin da yake so ya kawo mana hudu ba a cikin juma'a ga kuma yadda ake yinta sannan kuma ya jama'a wani mai muhimmanci hudubar juma'a wa'azi ce da faɗakarwa kan abin da mutane suke ciki da haka ake son kowane mako ya zanto an yi hudubar da ta dace da abin da mutane suke ciki a wannan makon sannan kuma yinta da larabci wajibi ne sai fa in an samu waɗanda ba sa jin larabci to babu laifi a fassara musu wani abu na hudubar a cikin yaransu da suke ji ko ma a yi da yaransu din gaba ɗaya sai dai wajen jawo aya da za a kafa hujja da ita ko hadisi lalle ne a ja ayar da larabcinta a ja hadisin a larabcinsa sannan a fassara wa mutane amma ba za a ja ayar ba a hausa kaɗai ba tare da kawo larabcinta ba sannan kuma lallai ay khutbatul haja wanda da ita manzo Allah ke bude abubuwansa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ko da yake wadansu sun ce ba wai kowace zuma ake yi ba amma dai wani lokaci kai wani lokaci ba kai ba shine ya dace da sunna kamar da bakar abu zai da ya nuna an gane ku to wannan shine amma sauran zance sai ka ci gaba da yaran mutanen dan ka fahimta dan su fahimta dan makasudin yin hudu ba shine isarwa mutane sakon don su ji ba wai zuba larabci mutane ba sa ji ba a yanzu ko a masallatai irin namu idan ka je duk cikin mutum ɗari nawa ne suke jin larabcin da za su ce sun fahimci abin da liman ya faɗa daga farko zuwa ƙarshe yan kallilan ne ba su da yawa to ita ko makasudi ka sanar da mutane su san me suke ciki da haka lalle ya kasance liman ya sirka yaran da mutane suke amfani da shi ko suka fi ji don ya kasance an fahimci inda hudu ba su ta sa gaba الحديث الرابع والثلاثون بعد المئة حديثنا دليل تلاتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنست يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت manzo Allah ce idan ka ce da dan uwan ka yi shiru a ranar juma'a ga liman ko na hudu ba faqad laghauta hakika kai abin da ake kira laghu daga fi'il lagha maradi yalghu mudari ko laghiya yalgha wato abin da ake nufi da shi dukkan zance marar amfani shine lagau mummune ko an ce wallazina hum anil lagwi معرضون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا مروا باللغو مروا كراما mammune ba sa sauraron lagau lagau shi ne duk zance mara amfani ba da amfani a duniya ba da amfani kuma a addini to wannan shi ne lagau an gane ko ma yu'khadhu min al hadis abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko wujubul insati lil khatib yawm al jumu'a wajibcin yin shiru ga liman lokacin da ake hudu ba ranar juma'a wa qad naqala ibn abd al bar al ijma'a ala wujub zalik ibn abd al bar ya nakalto ijma'in malamai kan wajibcin yin shiru lokacin da liman ke hudu ba sai in wata bukata ta kama bukata ta tilas na biyu tahrimul kalami hala sama'il khutbah wa annahu munafin lil maqam haramcin yin magana yayin da ake sauraron kutuba domin hakan ya ci karo da abin da ya dace din na hudu ba na uku yustasna min hada man yukhatibu al-imam aw yukhatibuhu al-imam wanda za a aka togace shi cikin wannan wanda zai wa liman magana ko wanda liman din ya masa magana kamar wata bukata ta kama za ka wa liman magana ana cikin hudu ba din ka tuho da wani zai musulunta ba a cewa sai an ga musulun juma'a sai ka ko ta san wanda ko ta san wurin ka daga hannu liman ya hannu ka ce me ke tafi da kai ka ce ga wani bawan Allah bai musulunta wannan bai bata maka juma'ar ka ba juma'ar ka tana nan ko kai ka shigo liman ya ce wani ka yi sallah ka ce ban yi ba ya ce ta shi kai raka abu ka ce to da kai da liman duk ba ku yi laifi ba an gane ko kaga ko ni balaraban kawai da ya shigo manzo Allah da hudu ba tunda shi daga wani gari ya zo juma'ar mai ba wajibi ba ce ba kan shi yana shigo wajibi ba wajibi juma'a da ta kawo mutane ba shi ya zo manzo Allah ya hudu ba a samu ruwan sama kawai yake to cikin masallaci ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gari fa yayi zafi da yawa abinci yayi tsada dabbobi suna mutuwa abinci ya kare ana cikin wahala ana cikin halin kani kai ka roƙa mana Allah a samu ruwan sama manzo Allah ce to ya daga hannu ya dakatar da hudu ko ya daga hannu shi gaba da yin addu'a sauke hannu soke da wuya sai ga wani girgije dan karami a sararin samaniya sai ya faɗi ya rufe madina sai ruwa ya sauka har tsawon mako guda kaga wancan ma da ya zo ai shi ba ruwan su ba to waye kawai shi abin da ya kawo shi kenan shi daga garin su ba a ruwa kawai ya zo manzo Allah yi na biyu ko kuma na uku yustasna eh, shi ne na uku na min har man yukhatibu al-imam أو يخاطبه الإمام كما تقدم في قصة الذي دخل المسجد ولم يصلي ta gabata ta mutumin nan da ya shiga masallaci ba tare da ya sallah ba kaga manzo masa magana wa fi qissatil arabi allazi kuma kisar mazaunan karkara da ya ya kawo manzo kukan al da ake fama da shi استثنى بعض العلماء من كان لا يسمع الخطيب لغوت waɗansu malamai suka ce haka ba haramun bane ga mutum ya yi magana in ya zanto yana nesa nisan da baya jin hudu da liman ke yi kuma masallaci ya cika har zuwa nesa to sai kasance a wurin baya jin hudu da liman yake sai bai sai bai magana babu sai magana babu komai a kansa fa innahu la yanbaghi hudu da raƙuma ba da na guda ɗaya ta mace idan mutum ya samu ko yi wanka ya tafi a sa'a ta farko za a ba shi ladan kamar ya yanka raƙumi ya kyautar sadaka fi sabilillah wa man raha fi sa'ati thaniya wanda ya tafi a sa'a ta biyu fa ka'annama qarraba baqara kamar ya gabatar da saniya ya yanka ya sadaukar da naman tafi sabilillah ومن wanda ya tafi a sa'a ta uku ساعة أكو فكأنما قرب كبشا أقرنا kamar ya gabatar da rago mai kahonni sai wannan ya nuna in mutum zai yanka na ibada laye ce hadaya ce a'a ibada ce dai ka yi ka kyautar da naman sadaka to akwai bambancin lada tsakanin rago mai kaho da rago mara kaho dan manzo Allah ce fuka annama karraba kabshan akran mai kahonni inda ba wata falala mai amfanin kawo sifa din ina fatan kun fahimta wa man raha fi sa'ati rabi'a fa ka'annama qarraba dajaja wanda bai tafi ba sai a sa'a ta hudu to wannan zai zanto kamar ya gabatar da kaza ne kamar ya kyautar da kaza wa man raha fi sa'ati al-khamisa wanda bai tafi ba sai a sa'a ta biyar fa ka'annama qarraba bayda kamar ya bayar da kwai guda daya wa man kharaja fa iza kharaja al-imam idan liman ya riga ya fito hadaratul mala'ikatu yastami'una dhikra to sai mala'iku duk su zo su zazzauna su ma suna sauraron hudu ba a lokacin duk wanda ya zo bai shiga rajistar mala'iku ba ya dai zo ya samu juma'a amma dai bai shiga wannan rajistar ba wadda aka rubuta ta masu zuwa a sa'a ta farko sa'a ta biyu sa'a ta uku har zuwa ta biyar shi yasa yake da fallan ka tafi masallaci da wuri to malamai sun tattauna wannan sa'a din ya za a karkasa ta asan kowa ya bude ido sai ki wata sa'a kenan suka ce wannan sa'a din tana da bambanci tsakanin kowane masallaci zuwa masallaci dangane da hawan hudu ba da wuri ko rashin hawa da wuri daga lokacin da rana ta fito zuwa lokacin da limamin ku ya saba hawa mimbari to wannan lokutan ne za a kasa su gida biyar na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da na biyar kaddara mukaddara rana na fitowa karfe shida limamin yana hawa minbari karfe ɗaya daidai to kaga daga karfe shida zuwa ɗaya awa nawa kenan awa bakwai idan karba shi gida biyar kowane kashi ɗaya zai zama awa ɗaya da minti ashirin ko wani abu makamancin haka to kenan wanda ya tafi karfe shida har zuwa bakwai da minti ashirin ya tafi a sa'a ta farko wanda ya tafi bakwai da minti ashirin har zuwa takwas da kaza ya tafi a sa'a ta biyu wanda ya tafi takwas da kaza har zuwa tara da kaza ko goma da kaza ko saula kaza ya tafi a sa'a ta uku har wanda zai je a sa'a ta karshe wanda daga ita sai hawa mimbarin imami da liman ya hawa mimbari to fa ko kai ba za ka samu ba kai za ka samu juma'a da ya hau ya ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum salam manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi wal malaikatu yatuna sahaifahum listima'il khutba wal listima'il dhikri da zarar liman ya min bari sai su tattare tafansu da rajistar da ke hannunsu duk su ajiye sun a zazzauna kuma za a saurari hudu ba haka mala'iku suke amma kafin yanzu suna nan a dukkan kofofin nan da wannan da waccan da wannan idan an cika nan wurin su koma daga can idan an cika nan su koma daga can duk suna kallon kowa wani ya zo a rubuta wani sa'a ta farko wani sa'a ta biyu wani sa'a ta uku wani sa'a ta karshe wani saniya wani kaza wani <laughs> kwai kaga irin masu zuwa din na gurguje su taka fiye da su wake maganin su ka sa ko wanda a gurguje kuma wanda aka fi wa irin wannan kamun gadin wanda gidansa ya fi kusa da masallaci ya fi saki yana daga gida ai mu ba ma fitowa sai mun ji ana kada ka mutu salatu ai ba asara kai ba karama asara kai ba baka fito wasu ana kada ka mutu salatu me ka samu kenan kai da ya kamata ka riga kowa da zuwa da wuri ka je ka samu sahun gaba sahun gaban ma bangaren damar liman inda fallar take inda aka ce inda kun san ladan da ke ciki da bai kamata kowa bai kamata a kyale waɗansu kullum suna hanga gaba sai dai a ringa kuri'a yau wani ya samu gobancin ya samu inda kun san ladan da ba za ku kyale ba sai dai ai kuri'a to kaga ai sai ka zo da wuri kai gidan idan kai ke kusa to amma galibi sai ga wanda gidansa ke kusa galibi taka feda suke takawa irin taka feda shine liman ya daga sannan musu waɗansu ma rakan karshe suke samu daga can gefe su tashi suna sukon ta biyu masu kike na ƙetare lamun sallah ah, masu kike ya guri kasu su kara ce da zan ce waɗansu suna ƙetare lamun sallah ba masu kike ba ba masu eh liman yana da falala na hudu ba falala na limanci eh, tunda ai ba bai zama limamin ba sai da ya samu satifiket na Qur'ani ba haka manzo Allah ce fali umman nas aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa alamuhum bis sunnah wa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum fa aqdamuhum hijra har zuwa ga aqdamuhum sunnah wannan shine abin kallo shiwa ba sa shi ba manzo Allah baya zuwa kafin lokaci sai lokaci ya da ya zo a bari zai saboda haka kar mutum ya ce wa dan son lagani maza Allah ya fi mu inda liman yana tarayya da mamu cikin wannan da maza Allah zai daga kowa zuwa sallallahu alaihi wasallam an gane ko kun gane wannan sa'a ta farko da ta biyu ta uku ko waɗansu malamai kuma suka ce a'a a kowane yini sa'a goma sha biyu ce wato awa goma sha biyu da ke cikin yini ba ya fi da bature ne zo kirkiro ba duba cikin littafin imanin da kai kalhid ya kama lahakam sharh wa umdat al ahkam ya mutu sama da shekara 800 baya amma yake maganar a awa awa goma sha biyu na yini ilimin namu ne turawa suka sace yace to wannan sa'o'in yini din ake kallo wacce ce awa ɗayan farko wacce ce awa biyu ta biyu wacce ce ta uku a ta hudu a ta biyar haka waɗansu malamai suka ce an gane ko to amma idan mun ɗauki wannan wato sai mu tafi akan mas'alar da za ta zo nan gaba yin juma'a kafin zawali domin idan mun ɗauka rana na fitowa shida shida zuwa bakwai sa'a ta farko bakwai zuwa takwas ta biyu takwas zuwa tara ta uku tara zuwa goma ta hudu goma zuwa sha ɗaya ta biyar ba a riga an gama ba ma'ana bayan sha ɗaya sai liman kuma ya fito sai a ci gaba da sallah kenan <laughs> sai liman ya fito sai a fito ba sai a ci gaba da sallah kenan wato yin halaccin yin juma'a kenan kafin rana ta zawali hadisin gaba zai nuna mana za mu tattauna akan wannan kan hadisin gaba insha Allah kawai nan wurin abin da nake so ku fahimta wato ku fahimci sa'a ta ɗaya da ta biyu da ta uku da manzo Allah ya bayani waɗansu malamai sun ce kaza waɗansu sun ce kaza waɗannan maganganu guda biyu da na kawo an fahimta ko fa iza kharaja al-imamu hadaratil mala'ikatu yastami'una adh-dhikra sai mala'iku su zo suna sauraron zikiri ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko fihi fadlul ghusl yawm al-jum'a falalar yin wanka ranar juma'a wa an yakuna qabla adh-dhahabi ila as-salah ya zama kafin a tafi sallah na biyu al-fadl al-madhkur fi hadha mutarattibun ala al-iktisali wa takbir jami'an ah na kitare ko wa fihi fadl at-tabkir ilayha at-tabkir a ciki kuma akwai falalar a tabkir ilaha wato zuwa masallaci da wuri daga al-bukuratu ne bukuratan washiya at-tabkiru ay kharaja mubakkiran wani ya ce at-takbiru wato idan ka fassara idan ka karanta ta kabiru ma'ana idan za mu tafi juma'a sai mu tafi muna kabar bari kamar idi min awwal sa'atin nahari daga farkon sa'a hayini to wani abu da ya shafi ita sa'a din shi ne. idan muka dauka cewa daga shida zuwa bakwai da minti ashirin wannan sa'a ta farko ce to da wanda ya zo shida da minti biyar da wanda ya zo shida da minti ashirin da wanda ya zo shida da minti goma da wanda ya zo shida da minti goma sha tara duk sun zo a me a sa'a ta farko sun yi tarayya cikin lada shine suka ce a cikin sa'a daya a iya samun fifiko dangane da wayar riga zuwa amma wanda suke cikin sa'a duk sun yi tarayya kamar sun gabatar da me rakumi amma a cikin ta kuma wani na iya son wani ta wata fuskar da lada tun da ya riga shi zuwa kun gane ko kamar mota dai su dauki mutane waɗansu na kujerun gaba waɗansu na tsakiya waɗansu na kashen baya waɗansu na uku al-fadl al-mazkur fi hadha mutarattibun ala al-iktisal wa at-tabkir jami'an fallalar da aka ambata yana biyo bayan yin wanka ne da kuma yin gaggawar tafiya mutum ya je da wuri na hudu anna tartibar sawabi alal maji ilaiha jeran talada dangane da zuwa juma'an ne da mutum bai zo ba da bai samu wannan falalan ba na biyar annal badanata afdalu min al baqarati fil hadi ashe mutum ya bayar da taguwa ita ce ta matan raƙumi ya fi falala sama da ce yanka saniya fil hadi idan zai yi hadaya ya je aikin haji ga mutumin da ya aikin hajin tamattu'i ko ya aikin haji na qirani wato ya yanka raƙuma ya fi lada sama da ya yanka saniya wa kazalika al-baqaratu afdalu min ash haka mutum ya yanka saniya ya fi lada sama da ya yanka mai rago menene hujjar su suka ce manzo Allah gashi ya bambance fa ka annama qarraba kaza fa ka annama qarraba kaza fa ka an da a ce yanka rago ne fulada da sai manzo Allah ya fara da shi kun ko a yanci a wajen layya da hadaya ko da yake a wajen layya suka ce rago yafi a wajen hadaya kuma yawan nama ake so ya ta an gane ku wato idan mutum ya je hadaya ya gabatar da saniya ya fi lada ya gabatar da taguwa ya fi lada sama da saniya saniya kuma ta fi rago waɗansu kuma suna fakewa da wannan fa cewa tun da manzon Allah ya ce raƙuma saniya rago mai kahonni kaza kwai sai suka ce manzon Allah ya yi bayanin ababen da a iya yi da su ne a nan. <laughs> kaga in waɗannan mutanen za a yi laye da kaza za a yi laye da kwai kaga wannan magana ta su ai ba za ta yi tasiri ba ba za ta yi tasiri ba hmm, za ta yi tasiri ba tsakani da Allah ba a yi laye da kaza don bai tabbata wace wa annabi yayi rago din ma ai ba kowane rago bane irin ragon nan da ake cewa kafi zuru kamar ba za a yi laye da shi ba wallan zana kwai مسألة تجد أن الكبش الأقرن أفضل من غيره من سائر الغنم في الهدي والأضحية rago mai kafanni shi ya fi fifiko sama da wanda ba shi ba cikin sauran tumaki da awaki fil hadi wajen yin hadaya wal udhiyya ko layya na bakwai anna sadaqata maqbulatun wa in qallat sadaka ana karbata ko da ta zama kadan li'annahu ja'ala ihda al baydati miqyasan fi thawab dan manzon Allah ya nuna ko ya sanya bayar da kyautar kwai ta zama wani ma'auni wajen samun lada na takwas annal mala'ikata ala abwabil masjidi yaktubuna alqadimin alawwal bil awwali wa fil maji ila juma'a mala'iku suna nan tsaye tsaye a kofofin masallaci suna rubuta masu gabatowa su zo masallaci na farko sannan mai bi masa har dai zuwa wanda za su zo juma'a wa annahum yansarifuna mas'ala ta tara wa annahum yansarifuna ba'da dukhul al-imam li sama'i mala'iku kuma sukan daina wannan aiki na rubuce rubuce yayin da liman ya shigo sai su ma su je dan sauraron zikiri fala yakunu al-ati ba'da insirafihim thawabu at-tabkiri wato lada na zuwa da wuri kuma wanda sai da liman ya zo shi ba da wannan lada an gane ku na goma taqsimu hadhihi as-sa'at al-khams min tulu'i ash-shams ila dukhul al-imam karkasa waɗannan sa'o'i tun daga hudowar rana zuwa shigowar liman binisbatin mutasawiya za mu karkasa su daidai wa daida ta fuskar tsawon lokacin lokacin farko ta fuskar tsawo daidai yake da na biyu na biyu daidai da na uku har dai zuwa ƙarshe wa zakar sana'ani anna sa'ata huna la yuradu biha miqdarun mu'ayyanun muttafaqun alayhi sana'ani yace wato sa'a anan gurin ba a nufin wani lokaci wanda yake da tsawon awanni sananne wanda aka yi itifaki a kansa to in ba a nufin wannan me ake nufi kuma kenan an gane ko wannan magana ta sanani ba sallama masa ba na sha daya na fi sa'atin min hadhihi ya al-khams يتفاوتون في السبق أيضا فيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته wato waɗanda suke zuwa a cikin kowace sa'a su ma sukan sha bambanta fuskar rige wa ya riga wani zuwa da haka sai falalarsu da kusancin su sai kasance a kuri saɓani dangane da siffar zuwa su ta sha man wani ya riga zuwa da minti goma ko da minti biyar na sha biyu an na fadlan nasu inda sana'ani murattabun ala amalihim bil juma'ati wa a inna akramakum inda Allah atakakum fala hasaba wala nasaba wala nashaba malaki cewa fifikon mutane inda sana'ani a wurin al-imamu sana'ani murattabun ala amalihim wato yana jerantuwa ne ko yana biyo bayan ayyukansu ne su gabatar da juma'a a juma'a ko ba a juma'a ba wa gairi hada waninta wato wani na samun fifiko a kan wani in ya fi wani yawan aiki ko ya fi wani gaggawar yin wani aiki na alkhairi don Allah ce inna akramakum a atqakum fala hasaba ba wata dangantaka babu wani matsayi shine alhasab wala nasaba ba wata dangantaka wala nashaba babu wata dukiya an nashab almal kenan <laughs> wanda ya zo ya tabarci yawa da ya zo a sa'a ta farko ba za mu kore masa ba sa'a ta farko na ya zo da wuri yana da ita bai samu ladan zikiri ba tun da bai ba tun da ka bayan sa'a ta farko ko sa'a ta biyu da ka zo a akwai lada kuma nan mai ka karanta na qur'ani wanda ya izu biyu ba daidai da wanda ya yi uku wanda uku kuma ba daidai da wanda ya hudu wanda ya kasar haka ba daidai da wanda yake yafi shi ka gane ko to amma magana cewa fifikon mutane yana jirantuwa ne akan yawan ayyukansu wanda ya fi aiki ya fi falla wannan fa auren sana'ani kenan ba kuma sallama masa kai ɗari bisa ɗari ba A ko wanda ya fi wani aiki amma wanda aka fi aikin ya fi falala ina fatan kun fahimta abin da ake samun fifiko da shi mutum ya fi falala shine ikhlasi ba yawan aikin ba duk wanda ya fi ikhlasi to ya fi shi dan za ku iya sallah a bayan liman ɗaya ku ɗari adadin kawai inda kuka daina ne tare kuka yi kabbara tare kuka ke sallama amma bambanci tsakanin sallan wani da sallan wani kamar bambanci da ke tsakanin sama da ƙasa saboda wani ya fita da hankali wani ya fi kushu'i wani kuma zuciyarsa tana yawo ya za a nasu ta zama ɗaya ta iya wani tashi kiyamar lele ya raka a goma sha daya kai ka tashi ka raka a tara amma ka fi shi tara hankali cikin sallah sai ka fi shi farlashi ko ya fi kai wa rakawo'i a yanzu waɗansu na kiyamun laila da raka ashirin waɗansu ashirin da uku waɗansu talatin manzo Allah bai kara a kan sha ɗaya ba da manzo Allah da su wa biyan falala da aka ce yawan aiki shi ne yake nuna yawan falala wannan ka'idar ba za ta kai muku ina ba dole za mu je wani wuri mu samu wani abu ya wani yin girma a gaba marasa yadda za mu yi da shi a cikin baya akwai wanda don saboda talauci bai taɓa yin zattuwa ba har ya mutu a cikin tabi'a ko tabi'u tabi'u ne ko wanda yake yawa a Maiduguri ko wanda ya zakara su 30 da shi da wancan sahabin wa ko lala a cikin sahabbai akwai wanda kila su ɗaya taɓa yin aikin haji a yanzu ana akwai wanda ya taɓa yin aiki so ashirin so talatin so nawa wa abu mula da dogo shi da wancan sahabi kun zama su dai suna nan da yawa wanda yake idan kaiwa mutum su ba zai kai labari ba don haka shi ma sai ke inda sana'ani wato ya fitar da kansa ya zare kansa ke ya ce a wurin sana'ani ba dan kirka ce masa me yasa ka ce kaza na goma sha uku alhadi alladhi yuradu bihi yusuku fi ma ta'allaku bil harami wal ihram la yakunu illa min bahimatil an'am wa hiya al-ibl wal baqaru wal ghanamu maula ce hadaya irin wanda ake yi lokacin da aka ziyarci nusuki aikin haji shi ma ya ta'allaku bil haramil ihram wanda ake a wurin harami kuma ga wanda ya je da ihrami la yakunu illa min bahimatil an'am ana yin sare da dabbar da ke cikin an'am wa hiya al-iblu wal bakr wal ghanam sune kuma da tumaki da awaki kuma da tumaki da awaki da shanu amma dajajatu wal bayda wa ghayr dhalika fala yujzi'u fi dhalika al-maqam amma mutum ya ce zai yanka kaza ko ya je da kwai to wannan ba zai wadatar ba wajen hadaya li'annahu arada fi hadha al-hadith as sadaqa abinda manzo Allah ya so ya kamanta ladan zuwa juma'a da wuri da shi shine kawai sadaka amma ba wai hadiya ba ce ku ce hadaya ake magana hadisi ne karshe a wannan babu wanda a kansa za mu tsaya al-hadithu as-sadis was-salasuna ba'da al-mi'a حديث دليل تلاتين دشدة عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه أصحاب الشجرة فسوني وانت أكت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير دي دنجin fulan da yake akan su na farko yaddan Allah laqad radiyallahu anil mu'minina idh an gane ko na biyu an zara Allah sakinata alaihi na uku asabuhum fatuhum qariba na hudu maganin kafiratun ya ku zuna hawa kana Allah azizun hakima na biyar alwa'du bi ghanimatin ukhra wa hadakum Allah maganin kafiratun ta ku zuna fa'adalakum hadhihi na shida kaffa aidan nasi ankum ya kai wannan hannun kafirai ba za su iya cin nasara akan ku ba Wani takuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum na bakwai kenan siratan ba. wa ukura wata fallar daban lam a alaiha za ku samu wata ganimar da yanzu ku samu ba nan gaba tana nan kada haka Allah biha wa kana Allah ala kulli shay'in kabira ga wata karama da ubangiji ba ku wa law qatalakum alladhina kafaru la wallaw wani adbar da kafari za su fito ku yi ido hudu da su sai sun jure bayan sun gudu saboda kwarjini da Allah ba kwarjini imani a shidda wa ana kafarar hama a gwina da jajin sarko ba a hadin na alai kamar man ka za na haɓa kamar man yantarir kuma ba da da tabbina ka duba irin wannan aka wa yana cikinsu wani wata falla mata shi daban a wurin manzan Allah aka zo aka ce masa an kashe Usman dan Affan in ko sun kashe Usman dan Affan to sai mun shiga maka ko da karfi yace wa zai bi mu jara'a sai sahabbai kawai suka shiga layi mutum dubu ɗaya da ɗari hudu kowa ya yi wannan baya kan sai an shiga maka ko da karfi kai ko zama a mutu sun yi da kawai a tafi salmatu bin al'akawa ya shiga layi ya mu baya da ya ga layin da ya kare da ya sake shiga ya mu baya a karo na biyu ya ga layin da ya kare da ya shiga ya mu baya a hasu سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال يسي كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجمعة من قصد من آيان صلى تارد النبي أتكين صلى الجمعة ثم ننصرف سننسي مداو جدا وليس للحيطان ذل نستذل به ألوكتين كتنبو ko katanga ko garu ba su da inuwar da muke iya shiga mu inuwantu da ita me wannan ke nuna ba ga sun yi juma'a sun gama kafin zawali an gane ku ko kuma a'a ana yin zawali ba ba ta lokaci ba ka yi juma'a domin lokacin zawali na yi tun karfe sha biyu da kwata ko sha biyu da minti ashirin in aka yi juma'a ko aka kare a wannan lokacin idan ka fito gindin katanga za a ga tana da inuwa amma ba ta kai ka shiga cikin ta ba shi ne suka ce ba wai yana kore inuwa ba ne ba da ya ce laysal yutani zillun ba wai ya koyi ba a zillun zillu bihi ba inuwa da za mu iya shiga akwai amma ba ta kai mu shiga cikin ta rufe mu ba abin da yake nufi ke wa fi lafazin a wani lafazin كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت الشمس mun kasance mukan yi sallar juma'a tare da annabi idan rana ta kauce daga tsakiya sun narji'u sannan sai mu dawo gida fa na tatabba'ul fai'a sai mu rinka bibitan gindin inuwa idan za mu same ta mun rasa akan hanya ta komawa gida kenan saboda zafin madina duk inda ka wuce rubuciya sai ka bi ta karkashin ta wata katanga sai ka bi ta kusa ya kana shiga inuwa kafin ka kai gida an gane ku saboda madina akwai zafi matuka ko musamman da a wancan lokaci to wannan hadisi da shi da wanda ba shi ba shi nuna cewa na ce muku shi ne da karshe shi ko wani guda daya a shi ne wanda suke zara cewa ita juma'a tana da lokuta ne guda biyu ma qabla zawal wa ma ba'da zawal lokacin da ya fi shahara a wurin mutane na juma'a shi ne yin ta bayan rana ta yi zawali wato daidai da lokacin sallah a jihar kenan da rana ta bar kewa a sallace ta wani lokacin da kuma take da shi ne halaccin yin ta kafin rana ta zawadi an gane ko wato a yi ta kaman karfe goma kaman karfe sha ɗaya kaman sha ɗaya da rabi ta gudu rana mutum zawadi ba ya halatta a lokacin a yi juma'a idan mutum yi ce don bai kai ba ya dace da suna. to amma wanne annabi ya fi idan aka tara hadisan gaba ɗaya za a ga hadisan da suke magana a kan yinta bayan zawali sun fi yawa sama da hadisan da ke nuna yinta kafin zawali don saboda haka yinta kafin zawali a yinta bayan zawali shine mafi yawa yinta kafin zawali shine ya fi zama kaɗan amma duk da kaɗan yana nuna halacci idan mutum ya yi ba a ce a juma'a su yi ba kun gane da kyau amma inda kuskure yake mu zo mu ɗauka idan mutum ya yi kafin jawabi mu ce yi kuskure har mu yaƙi shi cikin addini har mu gina wala'i da bara'a a kan wannan kuskure na biyu kuma mu ɗauka cewa yin tuma kafin jawabin wajibi ne wannan ko kuma ya zama kuskure na biyu dan ba wanda ya wajabta kafin jawabi zawali jawaz ne in na yi ta yi in ban yi ba da shi ba rantsawa ne kuma ta yi in ga wani ku ma'azu kwazun ya hadis abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko mashru'i ita tabbatir fil juma'ati mutlaqan wato gaggawar tafiya masallaci da wuri mutlaqan sawa'un akalu shi ta yin sayfin shin lokacin zafi ne ko lokacin sanyi ne wa kuna hadisin ibrahim hadisin da yake cewa ku sanya yawa wannan sai zanto ya kasance kafin duhuri keɓantacce ne ya shafi azhar domin gashi nan wurin an yi ma kafin biyu na Mugabe gibrat na biyu zahirin ظاهر الحديث جواز juma'a الجمعة قبل الزوال wato zahirin hadisin na nuna halaccin yin sunan juma'a kafin zawali haisu kanu sun summa yansarifuna yayin da za a ga su sahabbai a wancan lokaci sun sallace su zuwa da annabi sannan sun juyo za su tafi gida wale sa ka zillun yustazallu bihi a lokacin ba wata inuwa da za a yi shiga cikin ta wa huwa sahihu kama kaddama. wannan ko ne zance mai inganci cewa ya halatta a yi ta kafin zawadi an gane ko kawai abinda mutum zai yi idan yana so ya kaucewa fitina sai ka sanar da jama'a su sani ta hanyar karatu jama'a sun ji kuma a kowane lokaci da abin da yake taimakawa idan ka kawo wata koyarwa ko mun da hukuncinta a cikin jama'a ba za a ji bakuncin ba shahara ko karbuwa da kake da ita cikin jama'a idan mutum yana da shahara yana da karbuwa a cikin jama'ar ya faɗa garsa ɗaya sau biyu ko wani lokaci ce za mu juma'a karfe goma ko goma da rabi ba wanda zai je masa inkari saboda yana da karbuwar da jama'a sun san ba zai musu karya ba wannan abin da ya faɗa in wani ne wanda jama'a ba su karɓe shi a daren ba an bai ku ya kawo kila masu an masa duka tukuna da wani abin da jahilai ku wanda ba sa karatu na ruwan su su casa mutum ba wani abu ne mai wahala a wurin zaɓen wani ba abin da ne to shi sa nan gudun a cikin fikihun da awa yana da kyau mutum ya kalli kowane irin abu ribar da za a samu a ciki ita kan sun nuna manzon Allah ba a kyale ta a ce wai saboda gudun kar jahili ya rikice ba za a aiki da ita ba kamar yadda wannan ah, babban malamin na Ahmad Saki ya faɗa yace sunan manzon Allah ba a cewa wai dan kar jahili ya rikice ba za a aiki da ita ba za a aiki da ita to amma ya rage nawa zai aiki da ita wannan kuma sai mutum ya bibici maganganu na malamai don ya gane yadda mutum wani matsayin zai sa mutum ya aiki da kaza wani matsayin zai sa yake aiki kaza yanzu mu zuwa da rabin su za Allah ce marra minkum munkaran falyu gayyirhu بيده فمن لم يستطع لم يستطع بلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك iman ka yi da tashi yanzu ka kade ka ɗauki sanda kawai ka je gidan su nema ku ciwo ba za ka shiga su neman nan ba zai yi wa wannan amma cikin manyan shehunan garin nan idan wani kawai cewa alma daga juma'a ce yau kowa zo kofar gida na ina neman sa wanda yake cikakken mabi na ne ina neman sa kofar gida zo kofar gida kawai sai ce to da ku je duk kofar nema din da ke garin nan yau ku ce ba za a shiga ba in ji ne ya shiga rediyo ya faɗa shiga talabijin ya faɗa haka zai yi ko ba zai yi saboda yawan jama'ar da yake da shi da yawan mabiya da yake da shi da kuma an san cewa lalle ba shi kaɗai ba ne ba in an hana shi to za a yi tsira shi ke na ya zo abu ya tsaya haka ibn taymiya ya shiga cikin gari fa ba shi ne shugaban ba shi ne sulkin ba shi ma kanshi an ɗaure shi a kurkuku amma shigo cikin wuri ne da yawan almajirai ya ce yau ka dukkan mu gidan giya sai ya tashi daga aiki kuma haka ya ke su da gidajen giya gaba ɗaya suka tashi daga aiki a wannan dara kuma aka zauna lafiya a gari to amma ga yanzu idan wani ta shi kaɗai ga kishin sa ga shi ahalin suna ne ga ah, sufa ta sunna ga gimu ga aswaki ga qur'ani a aljihunsa ko ina zuki wallahi amma da take da dokin wani shi abu musu duka wallahi ko ba wanda ya san inda ke shi ba an riga an wuce an shiga ta duniya daban to wannan maslaha ya kamata mu ranka kallo ta da'awa kuma kila ka ce a in an da ke ni ma ai na yi shahada in ma kashe ni aka yi wato ba wai kowane lokaci ba ne ba shahada take zama mafi muhimmanci sama da wani aiki ta iya ka yi shahada amma zuciyarka ba ta gyari gyaruwar da shahada za ta muka amfani ba a lokacin nan ka zama kana da tsawon ranka aiki mai yawa wanda har ma za ka nuna ga shahada da ya fi muka sama da kai shahada ka tafi domin inda shahadar ta fi komai fannin da duk sahabbai sai a karɓe su a shahada umar tsakanin wanda suka mutu a shahada da kuma wanda suka mutuwa wanda ba ta shahada ba su suka fi wanda suka yi mutuwa wanda ba ta shahada ba ko da Allah cewa wuri ta khiza minkum shuhada ya riki shahidai minkum kaga minkum ba ya ce wani sashi na cikin ba ku duka ba ta ma waɗansu suka cewa ai ku mutuwa ne ba komai ai ku ɗaure da ake yi ba komai komai aka yi sai a ɗaure ka wato kai kaɗai kana ta zikirinka kila za ka ci da imaninka amma da waɗansu jama'a suna nan wanda in ba ka nan kuma shi ke nan ba mai koyar da su addini kai ka fara ɗora sa kan suna sai wani zai ɗora musu bida'a kuma ba su nuna a cikin sunna da yadda su iya gane mamaci tsakanin bida'a da sunna ba a lokacin nan da ɗaure kuku da sakin ka sai dai ka faɗakar da su wanne ba sakin ka duk da cewa dole ka kurkuku ka samu ladan ko da wa makamancin haka amma ko yadda wadannan fada an yi biyu Allah bi ka rajul wahidan ko rubutun horon da kuma idan kai hakuri rubutu da ji ba sai ka ga lokacin da zaka yi karfin da ba za ka dauru ba ba za ka duku ba kai ma kana da mutane kuma ana jin tsoron a ta ma kuma a ta wani abu to kaga wannan kuma sai da lokaci ba shi ne a zuciyarka ba Allah ne ke arzika kabuli da mutum da wannan wannan ba ku san shi ba kar ka sharɗanta wa Allah shi da shi za ka yi dawa in Allah ya ga dama ya arzika ka da wannan in bai ga dawa ba ya kyale ka bai arzika ka da wannan ba amma kai ka bi tsarin annabawa wajen kiranka الحديث السابع والثلاثون بعد المئة حديث نتلاتين دبقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة لام تنزيل السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان ماذا الأمر يا كفنتي a cikin sallar asubuhi ranar juma'a yakan karanta alif lam as-sajda tanzil kitab da rubutun rabbil alamin kenan wato suratu sajda a raka'a ta farko a raka'a ta biyu hal ta ala al-insani hina min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura wannan ba mustahabi ne ko sunnar karanta su a dukkan sallar asubahi ranar juma'a sun gane ku shi ne malamai suka ce me hikimar haka hikimar haka a cikin alif lam a sajada akwai maganar tashin kiyama haka a cikin halata alul infariya akwai maganar tashin kiyama kuma annabi da kansa ya bada bayanin cewa za a tashi kiyama ne ranar juma'a to karanta waɗannan surorin da suke magana a kan kiyama a ranar juma'a to rautar da mutane da abin da ya iya yi wa yi a wani an gane ku fikin matsalar kenan wala kam hukunce hukunce istibabu qira'ati sura ta nufi salati fajar yau mai juma'a mustahabbancin karanta wannan surori guda biyu a sallan asubahi ta ranar juma'a na biyu zahir hadisi mu da wa mutu alaihi ma min annabi sallallahu alaihi wa sallam zahirin hadisin da nuna annabi ya ji mai siyan haka saboda ne litiyanin rawu bi sigati kana da rawu ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u قال ابن da العيد ابن دقيق العيد ce wani malami ne wani yana cikin ɗaliban makarantar ibn taymiya ke وفي المواظبة zalika da دائما أمر آخر yace amma kowace juma'a ka ce su ka karanta wannan sororin guda biyu to wannan wani al'amarin ne kuma daban wa huwa annahu rubbama adda al-juhala ila i'tiqadi anna dhalika fardun fi in kai haka kila jahilai su ɗauka cewa ai in dai ranar juma'a ne sannan ma ku ba sai in an karanta aliflamin a sajada da kuma halata alal insani وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة إذا هر حالي لكي متميزة وأن ممونة فهمتها فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفع في هذه المفسدة تسعي كرامي a wata juma'a ta zo kawai ku ki dan ka hana mutane yin wannan mummunan fahimta amma in mutane suna da matakin fahimta da ilimin da ba za su ɗauka wa dubi ba komai walakin to ba ku sanani ya goyon sa yace ba haka bane fa kala yace innahu ayyana isha'atu sunani yace ya zama wajibi da ta sunnar annabi kowa ya ji ta a ya wa ta'riful jahili bima yajhalu shi jahilin a koya masa mana sai a ci gaba da yi amma kawai shi ku ce a ji wa jahili kar a abu sai a ce da bijin zuri kawo rudo sai a ce kai hakuri annabi ya ce sai a ci gaba da yi wa inamu bi shari'a a sanar da shi shari'a wa na la tutraku sunnatu karfata jahilihi kar a kyale sunna wai don jin tsoron jahilcin jahili وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال ba abin da ya kashe sunnoni sai kawai don malamai suna jin tsoron jahilai kar su faɗi ka ba a cikin jahilai su musu musu wannan sabbi kujiran suna ne ce wannan ko ba uzuri bane ba fa inna Allah amara bi bilaghi shara'i Allah ya umarni da isar da shari'an nan kuntu. ni kuma na ce in ji shi abdullah bassam sana'ani wajihun jiddan wannan magana ta sana'ani mai kyau ce matuƙa wannan shi ne kansan wannan babu abin da muka fada zama da dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mu assalamu alaikum wa rahmatullah ta farko yana cewa ya matsayin ma'aikacin da ya tashi daga ofis kai sai zuwa masallaci ba tor da ya je ya wanka ba sakamakon da muka je gare shi in dai ba da ta jikinsa wankan bai zama wajibi ba mustahabi ne in yana cikin shi da ba zai je masallaci yana wari ba ba komai juma'a su ta yi amma yin wanka ɗin shi ya fi falala wannan kuma yake cewa yaya hukuncin rike sanda idan limami yana hudu ba maza Allah ya rinka rike sanda ne kafin a gina masa mimbari da yana hudu ba ne a ƙasa tun da aka gina masa mimbari ko aka sassaka wasu numbari da yake hawa a kai yana hudu ba to sai kasance kuma baya rike sanda don haka sunna a yanzu shine mutum ya hudu ba ba to ba ya rike sanda ba amma ko malamai da suke ganin rike sandar bidon ne Sun wajibi ne ga matafiya sallar juma'a matafiyi ba wajibi bane ya sallar juma'a idan ya yi kuma takar yace akwai malamai da suke cewa idan matafiyi bai fita daga gida ba kafin ketowar alfujir ma'ana sai bayan da alfujir ya keto sannan ya fita to ya zama wajibi a kansa sallar juma'a wannan ba gaskiya ba ne. matukar tafiya ta kama shi ya fita saboda wani uzuri ba za ka ce ba shi halatta ya yi tafiya ranar juma'a ba don wannan maganar na nuna bai halatta bai tafiya ranar juma'a babu kuma wani lissi daga manzon Allah da ya ce bai halatta ba kai tafiya ranar juma'a ko da rana ta fito za ka iya tafiyar ka in tafiyar ka ta kama ka abinda dai ba a so shine ka yi tafiya da gangan dan ka kaucewa wajabcin juma'a to wannan shine mutum yayi haramun kenan na'am kamar kurba da ake yawancin mutane idan ana wannan matsala wata wasu din su suka yin magana shin ba komai inda su a kuskure ne don hudu ba sunan ta hudu ba ba wai sai an yi ta larabci bane da zama ta gansa sunan hudu ba ko da hausa aka yi ta sunan ta hudu ba matukan lokacin liman na matsayi na kan wannan mimbari din sunan ta hudu ba da aka ba shi halatta mutane su yi magana daidai yake dan mutum ya magana kamar yadda ake yin larabci ya magana haka hukunci yake ya yi lagawi dan ya lagawi kuma ba ya da sallah eh to wannan dai su ne tambayoyin da suke da alaka da wannan tambaya ta karshe da zamu tsaya a kanta wanda yake cewa hukuncin mace ta tsaya zaɓe a zaɓe ta ta zama 'yar majalisa ko chairman na local government ko wani abu ba shi halatta mace ta tsaya a zaɓe ta domin ya ci karo da matsayin da ubangiji ta'ala ya bata na kasancewar galibin zamanta ayyuka na gida suka fi dacewa da ita shugabanci akwai nauyi mai tarin yawa akwai kuma cakuduwa mai yawa tsakanin ta da mazaje wanda bai dace da ɗabi'ar ta ba wadda Allah ya halicce ta akai akan haka kila ina jin wata daidai wuce ko na makamancin haka aka shirin hannu da yawa a rediyo Najeriya Kaduna wanda na da kuma wata 'yar siyasa da aka ce za ta je amma da karshe ba ta samu daman zuwa ba don a tattauna wannan matsalar ita ta yi magana ta fuskar addini ni in ita ta magana ta fuskar siyasa ni kuma ta fuskar addini to duka dai waɗanda aka ce za su je din ba su je ba karshe sai ni kadai nayi kuma na bayyana na da abin da na fahimta akai wanda har yanzu akai nake ba shi halatta mace ta tsaya zabe kuma idan ta tsaya lalle ku yi kokari ku kayar da ita eh, kar ku zabe ta wannan yace manhumul jumhur idan an ce al ana nufin mafiya yawan malamai kuma ya danganci karnin da ake magana akai galibi akan yi magana ne a karnoni na farko ko lokacin sahabbai ko tabi'a ko tabi'u tabi'in musamman lokacin al fuqaha sanannu al mujtahidun idan an ce zabul jumhur ana nufin mafiya yawan su kamar kashi saba'in ko tamanin ko sama da haka cikin ɗari sun tafi kan mas'ala kenan wannan baya hana a samu waɗansu mutum biyu ko uku su saba to kasancewar jumhur sun tafi kan zance ba shi ke nuna lalle ya zama rajihin zance ba ya iya zantowa rajihi ya iya zantowa marzu domin abin da ake dogara da shi shine dalili ba wai yawan mutanen ba dalilin da suka dogara da shi in ya zama karbabbe ko kwara shikenan in bai zama karbabbe ba bai zama ko kwara ba ko istidlal din bai dace ba shikenan kuma sai kyale musu an fahimta ku na'am da alwala kan ba zai ba amma mafi kyau idan mutum ya san zai shigo masallaci har a je a mitin da shi sai ya alwala kafin ya shigo tunda inda ya shigo wajibtun wannan ah, raka'a biyu na tahiyatul masjid ya kama shi eh abinda za a yi wa mutane nasiha shine su san da wannan za a shiga masallaci lalle akwai tahiyatul masjid jama'a mu yi hakuri saboda gobe ma insha Allah muna nan ko in Allah da sannan a gobe da safe akwai wa'azi da ya shafi mata kadai a nan karfe goma na safe kamar yadda aka faɗa a nan masallacin wanda zan gabatar idan Allah kai mu um, magariba kuma akwai wannan karatu na umdatul ahkam idan Allah ya kai mu bi iznihi ta'ala da haka sai in Allah ya kai mu gobe kenan wanda yake tambaya ya hakuri sai lokaci ya riga tafi wassalamu alaikum warahmatullahi